Assalamu alaikum wa rahmatullah. Tsira da amincin Allah ya ƙara tabbata ga annabin manzan tsira, annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama. A wannan lokaci ‘yan uwa insha Allah za mu kawo muku zazzafan raddin da Adam A Zango shahararren ɗan fina-finan Hausan nan ya wa da wasu ‘yan izala a game da sukarsa da suka dinga yi don ya je wajen maulidin annabi sallallahu alaihi wa sallama. inda suka biyo Adam e Zango har cikin akaunt ɗinsa na social media inda suka dinga gaya masa baƙaƙen maganganu a game da zuwa maulidin annabi sallallahu alaihi sallama ɗin da ya yi in allah yadda a yanzu ba tare da ɓata lokaci ba za mu haɗa ku da adam a zango a jiraddin da ya mayar tare da kuma taliƙin a sheikh suleiman gambo wanda shi ma daga baya ya fito ya mayar da raddi ya mayar da raddi game da sukar adam a zango da su nan 'yan izala suka dinga yi saboda ya je maulidin annabi sallallahu alaihi wasallama in allah ya yadda yanzu ba tare da ɓata lokaci ba a yi sauraro da kallo lafiya Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu yan uwa na masoya annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Ah, na ga komentin da na alkhairi da na shari duk na gani akan mutanen da suka gani a wajen maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma na so ku sani ban je wurin maulidi dan in burge ku ba na yi dan Allah saboda na ga mutane da yawa da suke kushe maulidi to shi ilimi dai kogi ne ya kamata ku sani iya inda ka sani ka tsaya iya wurin kar ka wuce inda baka sani ba sannan ni a gani na waɗanda suke zagin ma duk na shiga akan su sai na gansu sun je studio sun ɗauki hotuna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 assalamu alaikum wa rahmatullah ah, tsokaci zan yi akan wannan bidiyo na ah, adam a zango wanda ya je wajen maulidi sai wasu suka bi shi ta private wasu a comment suna ta faɗa mai maganganun banza saboda ya je wajen maulidi kuma alhamdulillah ah, ba maki wasu za su ce ai mun fi shi ilimin addini to amma ga shi ya musu karatu wanda idan mutum mai hankali ne sai ya gane abin da ake so a fahimta ya ce ya shiga akawun ɗin wasu sai ya ga wasu suna ɗauko sun je studio sun ɗauki hotuna and plus one suna murna a kan cewa yau sun ƙara shekara kaza wasu kuma suna taya wasu sun ƙara kan sun ƙara shekara kaza <laughs> jama'a karku bari ƙiyayyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta kai ku zuwa ga halaka ne Adam zan goge gaya muku idan har za ka iya ɗaukan hoto ka yi postin wa duniya kana murna cewa ka kai shekara kaza ko kuma wani ɗan uwanka ko wani abokinka ko wani ko wani wata budurwanka ko wani mai gidanka ka ɗauka ka taya shi murnan cewa yau ya cika shekara kaza wannan duka ya jazanta ya zama wajibi a yi ba kuskure ba matsala amma idan aka zo na manzan Allah ne sai a ce wannan bidi'a ne sai a ce wannan bai kamata ba ana manzan Allah kadai ake wannan ana manzan Allah ne kadai wai menene laifin maulidi ne ni kane annabi bai yi ba annabi bai yi ba shine laifin annabi bai yi ba idan kai ba murakkabi ba ne abubuwa nawa ne wanda annabi bai ba kake yi abubuwa nawa ne wanda annabi bai yi ba wanda kuke yi a addini fa annabi bai yi ba ba fa hujja ba ne annabi ya hana ne hujja amma abubuwan da annabi bai yi ba nawa ne wanda muke yin su a je kawai wajen maulidin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a karanta tarihin manzan Allah kuma ana karanta wannan duk wanda suke wajen zuciyarsu tana yin daɗi tana musu daɗi saboda me ana ambatan masoyinsu sai ka ringa jin daɗi kana samun nutsuwa kana samun kwanciyar hankali a ɗauko yabon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a sa ana ba da tarihin manzan Allah a ce annabi in an ɗauko maganan kyan annabi a ce annabi kyakkyawa ne in an ɗauko maganan haƙurin manzan Allah duk a wajen maulidi ne ake samun irin waɗannan abubuwa na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yau saboda adam zango ya je wajen maulidi kenan ya zama abin zargi ya zama abin zagi ya zama abin zargi ya zama abin zagi to karkari dai ku ce ku a matsayin shi na dan wasan Hausa wanda yake bukatan fans karkari dai ku ce ba kwa san shi karkari ku ce ba kwa san shi da abin da yake so in gaya maka Adam Zango idan duk duniya za su haɗu su ce suna ƙinka a wajen Allah kuma Allah na san duk aikin banza suka yi haka nan idan duk duniya za su haɗu su ce suna sanka ka Allah kuma baya sanka ka wannan aikin banza ne wai idan za a yi taro na birthday na mutane daban-daban a taru a ci wannan a sha wannan kai akwai wanda kowai a yi ya su abin da ake kashewa ya fi abin da ake kashewa wajen maulidi kuma ana zuwa ana taruwa a wajen a taru a karanta wannan a yi wannan kai har ana karanto biography na mai yin birthday <laughs> me muke wajen mulki ne wani ka ko a cikin waƙe da kaji ake faɗa kasidun nan biography manzan Allah muke karantawa a wajen kasidun ma a wajen maulidin ma duk wannan kasidu na manzala da kaji ake kata karantowa ana karanto biography ne na sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kwanan nan Najeriya ta an mata birthday na cika shekara 60 da nawa ne da samun yancin kai Najeriya ta fi manzon Allah ne maluman izala kwanan nan sun yi taro sun kira taron wai makon sahabbai sun ki cin biri sun ki sun ci dila ba su yi maulidin annabi ba sun zo suna wai makon sahabbai kawai sai kun nuna wa duniya cewa ku makiya manzon Allah ne Adam Zango wannan tafiyar da kake yi billahi allazi la ilaha illa huwa billahi allazi la ilaha illa huwa kana kan tafarki daidai kai masoyin annabi ne sallallahu alaihi wasallam kana san kana masa kasida kana yin hidima dan annabi shi yasa kaga zaka gagari makiyan dama duk masoyin manzon Allah wallahi fi karfin makiya duk masoyin manzon Allah ya fi karfin makiya duk abin da za yi ba abin da iya maka sai dai Allah ya ci gaba da ƙara maka madadi abin da ba sa so su gani za su ci gaba da gani a kanka saboda me saboda kana son manzan Allah kana son manzan Allah me laifi a ciki dan ya wajen maulidi har ya zama wani abun zargi har ya zama wani abun zargi akwai wanda ya tsaya a gaban shi ma ba zai zage shi ba in kun haɗu shi ga ku gashi ba za ku iya ba amma saboda social media ya zama abin da ya zama saboda kawai laifin shi ya so manzan Allah mu kuma muna san shi ne saboda yana son manzan Allah mu muna san shi ne saboda yana son manzan Allah wanda baya san manzon Allah kun taba gani mun kafa hoton shi mun yi magana akan shi wanda basu damu da manzon Allah ba kun ga mun kafa hoton su amma duk wanda ya nuna son manzon Allah ko da da zarra ne wallahi muna san shi kuma za mu ci gaba da maka addu'a Allah zai ci gaba da ƙara maka buɗi ma baka ga komai ba tukunna tunda annabi ka rike ai baka ga komai ba jama'a kuma masoya gabas da yamma da arewa da cikin Najeriya da wajenta wallahi sai kaga abin da ma baka yi tunani ba ba sun so su kai ƙasa ba sun iya annabi ne ka rike manzan Allah malam Adamu rike annabi rike annabi rike annabi ka huta kar ka damu da su kar ka damu da su kan mai suka ba abin da za su iya maka makiya annabi sallallahu alaihi wasallam an je wajen maulidi an yi maulidin ku hana ai idan ba ku hana yin maulidi ba ba ku cika cewa ku makiya manzan Allah bane hanawa za ku yi ku hana duk inda za yi taro ku je ku ce a daga kar a yi maulidin annabi da duk shekara kuna gani duk shekara sai kun ga in aka yi wannan shekara wata shekara sai ga ta ninka abin da aka yi a baya idan kan idan wani abin ƙarya ne kuna tunanin ƙarya za ta ɗauki shekara da shekaru ana nan ana ta rilita ta kan haka maulidi yanzu muka fara za mu yi maulidin annabi wallahi za mu ambaci annabi ko kuna so ko ba kwa so alhamdulillah yan uwa raddin da adam a zango ya mayarwa da wasu 'yan izala kenan a yayin da ya je wajen maulidin annabi sallallahu alaihi wasallama inda suka biyo shi har sa har account ɗinsa suka gaya masa suka dinga gaya masa baƙaƙen magama ganganu kuma an jiyarta daga bisani sheikh suleiman gambo ya fito shi ma mai da zazzafan raddi zuwa ga su 'yan izala da suke shukar adam a zango akan zuwansa maulidin annabi sallallahu alaihi wasallama fatanmu